فغشاها ما غشا ya rufe ta abin da ya same ta na duwatsu ya same ta bayan an ɗaga ta zuwa sama an kifar da ita a ƙasa